ya tsara karatu a gurin afan idan aka yi dobin na karatunsa idan aka zuwa na nema karshensa gindima muke ake sayarwa to sai aka waye gari babu karatun ce sa kullum za ka ga kwana biyu a ce an samu kasar karatu kaza saboda sai an yi kali ya kamata limanta assasa wani abu wanda ake tattara abin da ya shafi mala a mata library sai in malam baya raye za mu ta cikin yatsa wannan kare zama iliminmu ya zama wani abu nadamar da muke a can kada ya sake tabowa a wani guri ya kamata iman ta samar da library saboda tattara karatutukan malam wasu a mai da su a littattafai wasu kuma a yi ma a tura su domin idan wannan zamani da kuke ganuna muna amfani da wannan technology zai iya zuwa ya canja kuma sai mu nemi karatun kan malar babu su saboda haka wannan yana kira ta musamman sannan kuma wannan ziyara ita ce ta biyu wanda muka kawo malam bara mun kai masa a can ainihin masallacin fada bara mun ga cewa ya kamata mu zo a takaice dai mu kungiyar muslim lawyers association na gombe ofis dinmu yana nan cikin kumbi chemist muna da secretary a wurin a yanzu dai muna ayyuka ba sun ce uku ba na farko dai in kana bukata a baka shawara wanda ya shafi shari'a in ka je gurin za a nemi wani daga cikin lauyoyi ya je baka shawara na biyu kuma idan akwai kes tsakaninka da wani kana bukata a sasanta ko idan ka zo lauyoyi za su zo su zauna su duba su sasanta ko da maganin ma'aurai yana kotu sannan na uku shine idan mutum wani ya zalunci wani kuma ba da karfi da zai karbi haƙƙinsa, to nan ma akwai lauyoyi da suna nan za su tafi su kwato maka hakkinka idan baka da karfi in kuma karfin aka tsakiya ne ma akwai wanda za mu ce to ga shi wannan ga yanayin da yake ciki wanda su ne kaɗan da ke cikin ayyukan damuwar da yake damun mu kuma shi ne na farko wato fyaɗe red ya yi mana katutu a jihar kuma mu musulmai mun bari aikata wannan laifin da red da lu kuma abun takaici da zai ba shi shine bayan shekara 17 18 20 sabbin balaka bane a'a sai mutum ya fara kurura ci za ka ji an kama shi a idan aka zo za a yi shari'a kuma uban yarinya sai ya ji nauyin cewa ba zai bar karsa ta je ta yi bayanin ba saboda kar sunanta ya ɓaci ta zo ta rasa miji sai mu samu kanmu a saka mai wahala mu rasa ya da'a shi yasa muke kokarin mu kulla halaka da malaman wasu abubuwa ta hanyar wa'azi za mu samu maslaha su ma wani wurin in ta rikice musu mu ko mu zo mu karɓa sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfe sannan mu ci nasara wannan addinin tamu ne ba wanda zai tabo ya zo mana addinin nan idan yau wanda ba musulmi ba ya zo zai mana rushe-rushe a kan addinin mu sai mu ga kamar kuskure ne amma kuma mun yi sake sai mun yi karatu yanzu a wasu jami'ai za ga kirista ya karance islamic studies ya yi digiri a arabic language to idan baka yi a arabic ba ba za ka je koya a wurin sana to wannan shi ne muke kokarin ainihin wato mu nuna muhimmanci da kuma dangantaka tsakaninmu da malaman addini da Allah ya hore mana su wanda za su fahimce mu su fahimci manufofinmu kuma mu haɗa kai abinda ya taso ɓangaren su ba za su iya takalin ba yanzu alhamdulillah in muka je tarurruka in ka je ƙasashen yarbawa babu kotunan da za su takalin maganar aure mu kotunan da za su takalin maganar gado babu kotunan da za su sake yin maganar matsayin custody na yara kara zube ne bayan da suka iya abun ya fi karfinsu mu kuma da muka samu dama sai ba mu amfani da dama to saboda haka muna kokari mu samu abin nan ko malamai ku taimaka gurin da ya shafi ku tsaya alhamdulillah shekaran jiya ina jin malam yake maganan wani wasu da suka yi risa shakan ainihin a ah, matsalolin aure wanda yake cewa ya aikasa sama da hamsin akan abin da ya shafi auratayya to alhamdulillah dai na ga kamar a kotunan dai ana ɗan samun shi gaba ma daman kullum ka je kotu za ka ga matan musu suka fi yawa mu ne kuma muke da shari'a muke da ainihin tsari na auratayya amma kuma mu ne muka fi matsala a kotuna duk kotun da kaje garin nan da akwai a wasu alkalai da ba su samu isowa ba trafik ya tare su su ne alkalai a nan cikin garin su suke fama in kaje kaji wani jokal kan aure abin zai baka ta kai shi saboda haka babu wanda zai mana addinin nan mu ne mu ne za mu yi addinin nan kuma mu ne za mu gyara halayenmu ba tare da bata lokaci ba akwai babban kamar yadda na yi magana akwai oganmu kwata-kwata ko akwai abin da zai ce zan dan ba shi maki ya ce wani abu kaɗan malar sai a ɗan yi min haɓaɓi a matsayin shugabana ma abin na salamu alaikum you. وعليكم السلام سند الله يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبي الكريم أما بعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كما يبدأ شيء شامل إلى تري muna cike da muna muka kawo wannan ziyara kuma fada za mu tambaye kanmu to za mu yi mu hisabi idan ba mu zo irin wannan al'amari da malam yake gwagwarmaya a kai ba ah, babban al'amari allah ya saka malam da alheri ina ganin a jihar zombe kai amma najeriya mutumin da zai fito ya damu da al'amarin jama'a kuma ya zo yana fitowa yana faɗi akan wannan al'amura suna ganin malam bashi ne domin ba irin waɗannan wurare ba ko wannan abin nan program na kasan addini da kawai kake sauraro to wallahi za ka tu kuma kasan nan ma da za mu samu matsala so ni abin da ke cewa malam yana sauke nashi hacci yana gaya mana duk abin da ya dace mu Abinda ya rage mana shine mu kuma mu zaɓi doge mu zai zanze mu ga cewa mun tabbatar mun aiwatar da wayan abubuwa kamar yadda aka ce kan gaba yana magana a kan harkar ah, mulki da yadda ya kamata a tafi da mulki ya kamata a abin to ah, ɗaya daga cikin abubuwan da mu ya sa muka aka kafa wannan ƙungiya ta mu ta muslim lawyers shine mu mu ba da tamu gudumawa ya daidai gwargwado kamar yadda shi cewa mai bayani wanda yin abin da ya dace kuma ana samu a cikin abubuwa da yawa a cikin al'amari sai dai wani lokaci abubuwan da irin shawarar da muke bayarwa ba a samu ana abin kamar akwai lokacin da aka samu a cikin wani kwamiti na duba laws na nan na jihar gombe da muka gane cewa ashe tun zamanin hashidu a november 23 2001 an sa hannu a abin nan dokokin shari'a akwai shari'a penal code law akwai shari'a criminal procedure code law akwai shari'a court law wadda zai cire eh, area court mai da shi shari'a court akwai shari'a court of appeal law wadda ya canza jurisdiction wato eh, hurumin eh, wannan shari'a kwadawafil eh, eh, din aka fadada domin a rinka abubuwa na kasas da sauransu amma sai bisa wasu dalilai gwamnatocin nan ba su aiwatar da abubuwa mun yi kokari a wannan lokacin muka ba da shawarar cewa ko za a yi aka ce a kada a ce za a sa da hankali ɗaya daga cikin abubuwan da muka yi shine akwai lokacin da aka kawo mana kes sama aka wani kes na wani kamini daga na faɗa musulmi ne ana masa tuhumar kisan kai to wace muka je kotu sai muka ce to ai sanin cewa akwai wancan law na eh, shari'a final code muka ce to tunda musulmi ne kuma wannan law an sa hannu tun wannan lokacin ya kamata yana aiki to muka ce to muka yi abin ke kira criminal objection muka ce to annan bai kamata a kawo shi a ƙarƙashin penal code ba kamata ya kawo shi a ƙarƙashin shari'a penal code to amma dai shi alƙali ga cewa ai eh, haka din shine daidai ba ya yi overruling dinmu muka ce za mu je appeal a kukaɗin samu 'yan matsaloli amma muna cikin case ɗin yanzu shi wannan awal idris barista awal idris shine yake ya karbi hannun abin a hannuna kuma muna jira za a yi kunci ran ran juma'a din mai zuwa insha Allah idan muka ga cewa abin ya dace da abin da ya kamata shari'a ta tanada to za mu abin in kuma ba haka ba za mu tafi kodafil don mu tabbatar da cewa an tabbatar da waɗannan shari'u guda hudu na musulunci da aka kafa tun wancan lokacin an tabbatar da su muna da Allah taimaka malam kara masa basira kara masa nisan kwana ya amfanar da al'umma mun kuma ina fata Allah ya mana muwafaka da jin abubuwan da muke yake faɗa mana da sauran malamanmu kuma mu samu zuciya da ƙarfin halin da zamu nema mu samu mu canza al'amari ɗazu muna magana a waje wannan maganar da malamai kullum suke faɗi inna allaha la yughayyiru ma bi idan ba mu canza mu ba muka ce za mu yi wannan al'abin canji din nan to Allah kawai zai canza wani ba Allah ya mana muwafaka Allah ya samu dace azumin wannan kuma Allah ya samu samu ladan al'amuran mu na wannan azumi Allah ya tabbatar mana da alheri ya ba mu lafiya da zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum jazakumullahu khairan Allah ubangiji ya saka da alheri kamar yadda na faɗa zan rufe ne ina jin ba wani mai to kamar yadda na gaya muku cewa waɗannan lauyoyi ne ƙungiyar musulmai lauyoyi suka kawo ziyara kuma saboda sun damu da mu ne gaskiya sa suka musu damu da mu ba ba su zo ba amma suna son mu ne da kauna ya sa suka zo idan da ba sa kaunar mu ba su tafi ba tunda suna kaunar mu kuma akwai abin da suke so mu kasance mu zama wani abin da muke so mu kasance a kansa shine mu haɗa gwiwa mu haɗa kai mu babbar matsalar mu zan faɗe ta anan wato shine irin waɗannan bayan Allah da za su tsaya sai ka ga ba mai zuwa ziyartar ofis ɗinsu ba mai zuwa gurinsu ba mai ce musu komai sai lokacin da rikici ya same ka a wannan lokacin ne rike kenan yan uwantakan mu karfafa su babu wanda za ka samu waɗanda ba su ba lamarin su kuma ba haka yake tafiya to mu kullum kamar yashe ba yan uwan mu kafa muke yi ana yashe musu kafa ba a samu a karfafa su saboda kun ga yanzu yayi magana kana da karfi ko kuma a baka da karfi kana da tsakatsaki to ba za ka iya zuwa ka je a baka ma shawarar ba ta ina za ka fito kuma ba ka san kan abin ba ruwa ne ya taso ya fi ƙarfinka amma ana neman a baka shawarar yadda za a yi ruwan nan ya wuce lafiya amma ka kasa zuwa ko muna in ka ga mutum ya tsare ka to ya ganka ne a rahar banza amma ba ka da matsayin da zai iya zuwa gida ya tambaye ka wata matsala ba zai je ba haka kuke ko ba haka ba ne wala haka kuke in ka ga yanzu mutum ya kafito nan sai ya tsare ka ya ce ma ai kaza da kaza idan ka ce masa ma ya same ka a gida zai ce mulki kake a kansa haka muke don haka ba ma mutunta duk abin da zai amfane mu ko kuma wani yanzu ya zauna ma sai ya rubuta test sai ya cilla ma shi ba ka san shi ba ba ka da nan bansa a ina nemo nan banka ya rubuta problem ɗinsa yanzu wani ya rubuta wani test na gani ni ban san kowa ya bane yana complain in yi magana haƙƙinsu ne an biya su amma babbansu ya riƙe kudin ya ƙiya biya na ce to ta na zan yi magana ni ma da kake son kwata maka baka iya zuwa ka same ni ba gaba da gaba ba ni da mutuncin da na kai ka zo ka yi magana da ni tes kake tura mu ta na zan fara amma inda zai zo watakila tambaye shi to waye kuma a ina ne kuma za ka yadda mu je da kai mu yi magana da shi kaga ba zai zo ba amma wai yanzu so yake kawai in zo nan kan mimbari shi kenan ne ta magana a fatis din da ya tura kawai nan ba ban san shi ba gaskiya ba ku da ladabi kuma ni zan gaya muku ba abin da ya dama ba mu da ladabi so akwai cases da yawa waɗanda suke buƙatar dama an tsoma su da wasu sun samu sauti? complain inda da nake cewa nake da shi shine an kai da dai ban sani ba amma ina da tsammanin kun sani ni ne ban sani ni ban sani ba amma ina da tsammanin ku kun sani idan aka je gidan prison din nan irin yadda ake mawarsu shari'a akan abin da bai taka kara ya karya bai kai kome ba sai ga mutum ya zauna wata biyu ba a ma masa shari'a bi wani abu ya faru wani mutum ya zauna a gidan watansa biyu ko zuwa uku sai wani wanda aka sallame shi daga gidan suke magana shi an sallame shi ne zai tafi sai ya ce suna taɗi sai ya ce masa ai wanda ya sanadiyar zuwan sana aka kulle shi sunansa mala adamu shi kuma wannan da ya fito sai ya ga kawai duk gombe ba mala adamu sani ko kun gane maganar tun da an ce mala adamu kawai red sai ya tafi gidana ya zo ne yin sallama na fito muka gaisa sai ce malam na zo neman alfarma a gurinka ya ce masa alfarmar menene ya ce mun gashi gashi wani mutum an kulle shi yanzu yana gidan prison sa biyu da wani abu amma ya ce kai ne ka kai shi gidan aka kulle shi na ce ni kuma na kai shi aka kulle shi ya ce eh na ce to shi kenan shiga mota sai ya shiga mota ya ce a malam na ce a ba wani maganar a ka shiga mota sai mun je gidan prison sai na ga mutumin shi kenan sai ya shiga mota muka je muka samu ma'aikatan gidan prison na ce masa muka ce musu mun zo ne amma ba ziyara ce ta kawo mu mun zo ne saboda wani abu ya ce mai ya faru ya ce masa gashi gashi amma ina son ga a fito min da mutumin shi ne suka ba mu benci muka zauna suka karɓi mu suka rike aka kirawo shi ya faɗi sunan mutumin sai aka je aka nemo shi tambayar farko da shi control kowa ne mai kula da gidan kogan gidan prison ne ya tambaye shi ce kasan wannan mutumin ya ce ni ba san shi ba wani kaga kenan ba ni mala adam bane shi wanda aka kulla aka ce ka san wannan mutumin yace a ni ba san shi ba wannan kusan ma zan iya cewa ni ban taba ganin sa sai tambaye ni yace ka san shi ne malam nace a ni wallahi ban taba maganin sa ni ba san shi ba to shine sai nace masa to kaji kaji kaji kun yi hira da wani wanda yake nan gidan yace eh lalle to sai ya ga yabo wadda ya masa wannan aiki kuma abin yadda ya bani bayani akan wani abu ne wanda shi ba ma haƙƙinsa ba ne amma an kulle shi kuma saboda an samu haɗin baki tsakanin wanda ya kai shi da mai shari'a kawai sai aka je aka kulle shi kuma mai shari'a ya manta da shi bai ma ce a ɗauko shi a zuwa shari'a ba kawai yana ce wata kusa biyu da kusan rabi ni dai na ce zan nemi yaya zari akwai wata ko wata lauya ce da gidan afuwan da ko ta jina na sunanta sunan ta na kira ta na wata daga wajen su ibrahim hassan marigayi ina ji yawa eh to kuma wata mai kiwo tana da kishi akan wasu al'amuran yawa don takan buga mun waya ta taimun complain akan wasu abubuwa to na nemi yadda za a yi akwai wani mai sharhi a a gidan rediyo a ɗan kuma barista sent to shi ma na kira shi amma ba mu samu mun yi magana yadda ya kamata ba sai na ce a turo mun nan namban ciyaman na lauyoyi na gwamnati ina son ba da wannan magana su ciki wannan al'amari to irin waɗannan kwace-kwacen suna da yawa wanda wani abun yana faruwa akwai laifi da gaske kai ba za ka iya sani ba sannan ita kanta shari'ar nan sai abin da ya zo ya bayyana mata ba wani lokaci za ka zargi mai yin shari'a amma ba ma daidai ba ne ka zarge shi wani lokacin kuma yin hanyar bincike a same shi shi ma da irin nasa tun da aina sha karanta hadisi ana dina gaya muku cewa banzan allah ya ce kuna jayayya mai ta saɓani a kan wasu ba a yi ta rikici sai a zo gabana ni ne mai shari'a annabi kenan sai a faɗa wani ba shi da gaskiya amma harshen sai yana da kaifi ya iya magana ya iya basira ya yi komai manzo Allah ya ce sai in gamsu da dalilansa to duk shari'un da ake alkali kawai yana gamsuwa ne da abin da ya bayyana a gabansa watakila kuma abin da ya bayyana masa din nan saboda dalilan da aka bayar a kansa zai yi hukunci kuma watakila ba shi ba ne to ana samun wannan har annabi ya ce in ne hukunci aka halatta maka wannan abu ka gani to baya halattuwa a gare ka so kenan da yana nuna cewa shari'ar nan tana da wahalar sha'ani ba ko a musulunci na yi karatu kwanan ba na ce wallahi idan za a naɗa za a ku musulman nan za a zuwa ɗora muku shari'ar Allah kuma ita za a muku na ce to sai kun fara zagin alƙalai kun ce ba su yi gaske ba musulunci ne in ka zo ka dubi hudud wani ya zo ya ce shi fa ya faɗa da bakinsa ya ce ya yi zina mai rage amma a masa hukunci amma malamai sai suka zo suka ce alkali kar ya gaggawa cewa kawai ya yarda ya yi zina ce masu kai kasan zina kuwa mai kenan ah, ya ce ya fai ya yi zina amma shari'a tana ce ma alkali ka tambaye shi ya san zina ya ba da definition na zina tukuna idan bai santa ba a definition din sai yayi kuskure to shari'a an samu dama da hadisin annabi yake cewa idra'ul hudud da shubhat ku kawar da wannan haddin da shubhat da tazo to a musulunci yanzu in zan zo ne wannan a cikin kunnan sai wani ya zage ni ce shi ya faɗa da bakin sa amma kaji wai yace wai bai ba ba haka ba ne Allah ku yi ku adalci ba za a yi haka ba to ashe shari'ar nan kenan ta wuce duk abin da ake tsammani so ciyaman roƙon da muke yi shi ne wallahi akwai bayan allah suna rufe a cikin gidajen kurkuku laifinsu bai kai kawai wallahi bai kai tabbas akwai irin waɗannan wanda wasu tsautsayi ne za ku iya zuwa ku bincike su kuma ku isar da saƙon na wajen alƙali inda dalilan da aka bashi ga yadda suke ba aka suke ba a sake bincike a bi wannan al'amarin saboda su ma a sama musu lafiya yanzu mutumin da ya wata biyu da wasu kwanaki ba a kan shi kotun ba a je kotun da shi ba yana kawai yana zaune za ka faɗi wani abu yawa ai shanin shari'ar yana da wahala sai dai ku yi hankali yanzu na ɓaro wani abu da za a sake magana <laughs> kun gane na faru jama'a su ɗanyi haƙuri saboda gaskiya yau ɗaya ne kuma wallahi akwai buƙata mutanen nan su san halin da mutane suke ciki saboda akwai kariya da za su akwai amfanin da za su muku da sai abin ya same ka ne za ka gane amfanin da za a maka na salamu alaikum ga da shi wannan baya yi salamu alaikum salam ah, kamar bayanin da kai an baka nomba na neman turo na barka amma ni na yi tunani a lokacin za ka taɓa ni ne saboda muhimmancin abu sai in zo sami ka da na ji ka yi shiru ni na yi tunani ma crisis da aka yi nan ne eh, a kan crisis din ma na so mu gamu da kai kan wannan crisis din da aka yi a gari shi ma tunani na sai ya koma da na ji tension ya dan kwanta sai na abin nan malam eh, ina tunani akwai lokacin da wani kansila sori a yawon kuri ya je ido ya auro wata mata da ya auro ta ya zo biya bukatarsa sai ya sake ta da ya sake ta sai muka zo ka zarna sai kungiyar da ta neme ni akan ya za a ya kula da yarsa sai muka zarna muka ce nawa ne mace za ta ci ya ba da nono muka agri naira ɗari don ya ki zuwa ya turo wakili da rana fa muka ce dari da dare fa dare muka yi lissafi naira ɗari uku kwana talatin muka samu dubu tara muka ce akwai kudin sabulu muka a green day kusan dubu sha biyu ka ce amma ka je kotuna dubu hudu ake bawa mata ko za ka yi tuna wannan eh. masla na tuna kwanu sai ya ce shi bai yadda da kowa a gombe ba sai da makwarauci ne zai masa adalci <laughs> Ni su to muje mu samu da makwarauci ai ba kitabun rasi bane ai aya ce ta yi magana to leon fi zo sa'atin min sa'atin wa man qadira alaihi rizqahu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha muka je muka zanna da malam da kwaro da dr babu kwaro muka zanna mu tun da ni na yi magana da hausa ba na jan aya sai malam ya dinga ja masa aya da hadisi gaba-gaba yadda abun yake tun da ya fita har yau bai sake wani yarsa kun gani ma adalin kenan ko? shi din ya ce ya yi mutunci ah, eh mana ba haka ba to dangane da abinda malar yake magana a prison mun fara attempt shiga sai ka je ka samu mutum ga kes dinsa tsakani da allah mutumin kirki ne an kulle shi wata biyu ba wani wanda ya biyo shi mutumin kirki ne mutumin kirki ne wata biyu ba wanda ya biyo shi zai wahala kuma matsalar da muke samu shine sai ka je ga yanda za ka taimaka masa alkali ya ce to a kawo ne wa za ka samu duk danginsa ba wanda ya waiwaiwuka shi ba mutumin kirki ba shi ba mutumin kirki ba ne so sai mu je prison din ka je ka samu ga matsalar kankanwa in ba matsalar za ku biya masa tara ba in dai maganan kes din bai kare ba ba yanda ka iya saboda ba wanda ya biyo kam shi ne muke introducing office dinmu idan ka je office din kalle complain a ah, akwai dan wani ga abin da aka yi gashi gashi sai mu tafi alhamdulillah jin alƙalan jihar gobe ma ba wanda na taba neman wani abin da ya shafi muke sayar da zafon gida kuma matsala ta kulle mun kai ga senior lawyer sanan har manyan kadis din nan wallahi daukan waya zan kira mutum ce ga wani wuri ya ya kulle mun kai ya zan yi sai ce kai kaza kai kaza kai kaza shikenan an gama waya ina networking gombe gaba gida ka je ofis din kamar yadda malam yake magana da a ce wasu suna dan ziyarta ka je ka ga record me muke yi to matsalar shine sai ka zo wata gaba a cikin a cikin prison din sai ka samu mutum case din capital offense ne ana tuhumarsa ne capital offense shi in ya kai maganan zina a yabinan fyaɗe misali ko kuma wani babban laifi duk yadda kake kallo ba laifi bane mai araha sai an tafi haikon an ɗauki wasu matakai diwa kafin na mutumin na ya fita sai yana da wani tsayayye wani condition ma in aka sa mu muke muke verifying condition din wallahi wani in an ce kawai je ka takardan gida je ka ta ƙarya gobe ka ƙarya akwai wanda sai da ya ka takardan ƙarya uku in ya kawance masa ba ta yi ba in ya koma lan a bashi na karyar kuma in ce ga wata karya na gano ya koma in ce ga wata karya kuma na gano sai a waye gari ya ce ba a son a bashi wannan beli din to saboda haka matsalolin wasu kwarai yanzu kata da mu za mu shiga prison din mu gani wanda ya shafi kudi mu ma in ya fi karfi mu za mu nemi haɗin kan masu halin su tallafa a cire wasu amma wasu fa cire su ba wai alheri bane in ya fita sati fi zai hawo. amma ba zai hana ba malam za mu yi kokari amma kuma waɗanda kamar yadda na maka bayani za ka ga mutum laifin karami ne amma babu yadda za mu yi ya saboda ana neman mai ɗaukan belinsa babu kuma wanda zai dauki beli sai dai kuma wanda ka sama mana wasu a cikin zaratan almajiranka za su yi ta daukan beli amma ba akwai haɗari don wani ana ba shi beli ba za ka sake ganin shi ba salamu Allah ubangiji ya yi albarka yanzu dai doka guda ɗaya ta Allah da zama gaya mutane ya lazina ta taqullaha wa kuma masu sarki ya kuma mutane ku ji tsoron Allah kuma kasance cikin masu gaskiya sauran kana da gaskiya al'amarin ka zai zama da sauki amma ba ka da gaskiya gaskiya cire ka zai wahala da haka mu zama masu gaskiya kar ka hada can ka hada can ba ka da gaskiya ka zo ma ka ce za ka ce don ban goyon bayan wanda bai da gaskiya kuma nan a ce za a cire shi ko wani ne mai aibarta mutane ko mai illanta ka ciro shi ma illan zai ci gaba da saboda ga kowa ya kokarin ya zaune gaskiya amma dai muna baku shawara a rinka ziyartar su time to time saboda a san halin ka san ma wannan abu ka san shi ma alheri ne sannan in wani abu ya faru mai kama da haka sai ka tura je a sani za su ba da shawara in zai yi zai yi in ba zai yi ba kawai a haƙura kowa ma ya sani Allah ya yi albarka mun gode da wannan ziyara Allah ya saka muku da alheri za na dua Allah kusali ala Muhammad wa